daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 1625 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 102.5. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalal FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan za ku iya sauraron mu a yaushe kuke so a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mana hantsi wanda ke zuwa muku da karfe takwas na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana uku na dare a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa a Najeriya wata kungiya mai rajin ganin an ilmantar da 'ya'ya mata ta yaye ɗalibai uku ciki har da wasu 'yan matan Chibok da suka samu kubuta. Na fara daga SS1. Kuma gashi an ce kin ci jarabawanki sosai ko? Ne. Eh. Darussa nawa kika yi? Tara. kuma kika ci duka tara eh ɗaya ne na faɗi na ci takwas to me kike so ki zama ina son zama loya sannan za ku ji yadda wata mayar kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama ta koka da muyacin halin da ta ce 'yan gudun hijiran da rikicin mambila da ya ɗaiɗaita da kuma martanin da gwamnatin jihar ta taraba ta mayar kan batun muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana a na'urar mu ta naɗar bayanai da kuma sharhin jaridun ƙasar kamaru amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum. Sabon takunkuman da aka kakaba wa kasar Rasha domin hukunta ta kan kutsen da ake tuhumar ta yi a zaben da aka yi na Amurka a shekarar ta gabata. Yanzu haka ita ma majalisar wakilai ta samar da wani kuduri da zai kara fada binciken kwakwaf da zai hana shugaba Donald Trump ya sassauta waɗannan matakan. Wannan sabon kudurin da aka rubuta shi a matsayin doka sama da wata ɗaya bayan jami'u biyu sun cin matsaya a siyasance. duk da yake ya ɗauki lokaci amma kuma dai ya samu cikakken goyon baya domin ko da aka jefa kura an samu 97 ne da biyu a cikin kalamansa ɗaya daga cikin 'yan majalisar shugaban kwamitin harkokin waje kuma ɗan jam'iyyar democrat elliot angel ya shaida wannan gidan rediyon cewa idan trump na son yi wasan golf ya yi can da wanda yake ganin shine na hannun damansa amma sai sun hukunta shi wato yana nufin vladimir putin cikin fushi shugaba donald trump na amurkan ya ci gaba da amfani da hanyar sadarwar nan da ya saba amfani da ita wato twitter domin caccakar waɗanda yake kallo a matsayin makiyansa wannan karan hadda ɗaya daga cikin 'yan majalisar tasa na zartarwa wato attorney general ɗin amurka matakin da ya janyo suka daga shugabannin jam'iyyar republican da kuma kafofin yaɗa labarai masu ra'ayin riƙau waɗanda galibi suke goma bayan shugaban wa kwana ɗaya bayan da shugaba trump ya bayyana ya bayyana attorney general din a matsayin wanda bai da wani karfin gwiwa a gare shi sakonni da shugaban ya sa dandalin twitter ko wato ko tantama babu suna nuni da cewa yana son sessions ya yi murabus ne yau da sama da wata guda kenan trump yana ta nanata rashin hakurinsa akan yadda ake samun tafiyar hawainiya game da binciken da ake yi amma kuma kusan kullum batun alaƙa kafin ka wato kamfen ɗinsa da kasar rasha shine labaran da ke fitowa a shafukan jaridu wannan sakon nasa na twitter na wannan karan ga bisa dukkan alamu ya ɗauki sabon salo domin ya ƙudiri aniyar ganin sai ya kunyatar da jeff sessions wanda shine ministan shari'arsa yan kwanaki bayan an bayyana cewa sanata john mccain yana da sankaran kwakwalwa jiya talata sanatan ya bayyana zauren majalisa domin jefa kuri'arsa akan muhawarar da ake yi game da sakewa dokar nan ta kiwon lafiya wadda aka samar zamanin mulkin shugaba barack obama kwaskwarima duk da kuri'ar da shi maken din ya jefa kuri'ar ta zo daidai wato da masu da kuma waɗanda ba sa so to amma sai dai kuma a bisa tsari mataimakin shugaban kasa ya jefa kuri'arsa wadda ta ce ta ba dama a yi muhawara game da wannan dokar domin idan da ba haka ba to ba shakka da kudurin ya faɗi warwas wannan kuma da yana nufin ita dokar ta shugaba obama wadda ake kira obama kiya turanci da ta ci gaba da zama ba tare da an canza ta ba jam'iyyar republican da tun lokacin yakin neman zaɓe ne ta yi wa amurkawa alkawarin yin wannan dokar kwaskwarima ƙasar isra'il ta janye daga fito na fiton da take da falasɗina a babban birnin kudus game da rikicin wurin ibadan musulmai da yahudawa sai da falasɗina sun ce cire wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin a masallacin al'aqsa ba iyakar ta ba kenan a jiya talata isra'ila ta janye wannan na'urar binciken amma kuma ta samar da wasu kamarorin ɗaukar hoto a wannan wurin amma da ƙarin wasu matakan tsaro amma hakan bai sa falasɗina barin zanga zanga da suke a harabar ba shi dai wannan abin ɗaukan hoto da yahuda suka sanya wurin ibadan nasu sun makala shi ne bayan da wani balarabe ya harba wasu 'yan sandan isra'ila su bi cikin makonni biyun da suka gabata wannan na'urar binciken kwakwaf ɗin ta harzika falasɗinawa abin da ya sa suke sukan lamirin isra'ila da cewa suna take musu haƙƙinsu na ibada kuma suka bayyana wannan da wani yunkurin karɓe wajen ibadan nasu na uku mafi tsarki musulman dai sun ƙi ta inda wannan na'urar binciken take maimakon haka sai suka gudanar da sallarsu a kan babban titin da ke wurin labaran duniya kenan makarantu muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya wata kungiya mai rajin ganin an ilmantar da 'ya'ya mata ta yaye ɗalibai 73 ciki har da wasu 'yan matan cibo da suka kubuta a shekarun baya. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Madina Dauda ta aiko mana. Dr. Mai Mandara ita ce shugaban kungiyar Girl Child Concerns wacce ta ɗauki nauyin karatun 'yan matan a wannan kungiyar mun fara ta ne da hajiya bilkisu yusuf allah ya jikanta a 1988 da yara biyu da muka ɗauka a ɗaya yanzu pharmacist ce ɗaya kuma lecturer ce to tun lokacin da muka ɗanyi kayanmu to wannan karan ne dai kuma allah cikin rahaman shi yasa muka zama na mun taimaka ma waɗannan yaran chibok ɗin da aka samu guda nawa suke 'yan matan chibok da kuka taimaka mawa a mun fara da wajen guda hamsin to waɗansu daga baya iyayensu suka ce suna so su yi aure suka zo suka yi aure amma yanzu wanda suke tare da mu wanda suka gama so 42 cikin 'yan matan da aka yaye na zanta da godiya simon ɗaya cikin 'yan matan Chibok. Yaushe kika shiga wannan makarantar? Na shiga wannan makaranta 2014. Lokacin kina aji nawa? Na fara daga SS1. Kuma gashi an ce kin ci ki sosai ko? Ne. Eh. Darussa nawa kika yi? Tara. Kuma kika ci duka tara? Eh, ɗaya ne na fadi na ci takwas. To me kike so ki zama? Ina son zama loya. Sai Laila Ibrahim Abdulmu'min daga jihar Filato. Gaskiya ina cikin farin ciki na ganin wannan rana saboda na ga mutane da yawa da ban taba tsammanin zan haɗu da su ba kuma yau na haɗu da su kuma ga kyaututtukan da aka mana me kike so ki zama na son zama medical lab technician babban bako a wurin shine gwamnan jihar borno alhaji kashim shatima na tambaye shi menene mataki na gaba ga waɗannan 'yan mata duk wanda ya cancanta su je university za mu sa kokarin mu ga cewa sun samu shigowa university akwai ɗaya air jos ta samu credit tara zan je da ita har abu zan je wajen bayan siyan saladin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya nan gaba kaɗan za ku ji korafin da wata gumayyar ƙungiyoyin masu kare haƙƙin bil'adama ke yi kan mawuyacin halin da suka ce 'yan gudun hijirar da rikicin mambila ya raba da muhallansu ke ciki amma kafin nan bar mu shakata da wannan waka. dai mu ma juna. Bari in ɗauko misali da Sudan sai in gaya muku. Eh. Su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku. Eh. Kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. da na sani kuma ke ya ce alasa buga na batuna. Bari in ɗauko misali da Sudan sai in gaya muku. su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku na sani kuma ke ya ce alasa buga na batuna. Karamu yardar zancen 'yan baka, eh. rudi ne yaudara ce a ce maraba ma ɗaukaka. Eh. Duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka. sa kule mun lura lallai su suna san juna. To madalla a Najeriya har ila yau wata gamayyar kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama da suka hada da Center for Human and People's Rights Advocacy da Taraba Concerned Citizens Forum sun koka kan mawuyacin halin da 'yan gudun hijirar da rikicin Bambila ya daidaita ke ciki. yadda suka zargi mun jihar da nuna halin ko'in kula zargin da jami'an gwamnatin jihar suka musanta ga ibrahim abdulaziz daga jalingo barista yambe mustapha wanda ma ke cikin shugabannin kungiyoyin kare haƙƙin bani adaman ya koma bayan abin da suka bankado lallai mun tura ainihin jami'anmu sun je kan tsaunin mambila sun yi bincike mai yawa kuma sun dawo mana da rahotanni daban-daban cikin bidiyo da kuma ainihin rediyo da kuma cds daban-daban da hotuna ta kuma lallai rahotannin nan masu tsoratarwa ne na kwarai akwai rashin daga ciki akwai rashin kayan tallafi da agaji sannan bayan wannan akwai rashin samun jinya ma da yake damun su a cikin asibitocin da ke tsaunin da mambila da ma karamar hukumar sardauna din gaba ɗayanta yayin da waɗannan 'yan fafutuka ma ke kokawa ita ko gwamnatin jihar taraba ta bakin kwamishinan yada labaran ta honorable anthony damburan ta kuwa musanta zagin cewa ba a kulawa da yan gudun hijirar rikicin mambilan wanda ya ce wai ba tura wani dauke ko kuwa gwamnati ba ta tura da wanda wannan abin ya shafa ba to wannan mutumin baya tsoron allah kuma wanda baya tsoron allah ban san kowane suna za ba shi ba abun baya mana dadi ya za a yi al'ummanmu mutanen da suka zabe mu mutanen da allah ya ba da amanansu a hannun gwamnan jihar taraba a ce wani abu ya faru da su haka ana ta yawo ana ta karya. To sai dai kuma yayin da ma wannan ke faruwa su ma al'ummin yankin ukar da ibi da su ma suka sha fama da tashe-tashen hankula a kudancin jihar Taraban. Su ma buƙaci gwamnatin ƙasar ne da su ma fa a tuna da su game da halin da suke ciki a yanzu. Abin ya ɗaure mana kai saboda mun ga irin wannan abu ya faru tsakanin waɗansu abokanan zaman su a nan Najeriya. Amma mun ga an ɗauki mataki a kai wanda aka ɗauki mataki na taimaka musu saboda a samu su koma mahallansu mun kuma wani abu ya faru da mu ba wanda ya mana wani abu ya sa mu cikin bakin ciki kwarai da gaske. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a Ibrahim yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. Har yanzu muna kan batun kisan gillar da ake zargin wasu 'yan kwamiti ko kuma 'yan banga sun yi ma wani matashi mai suna Zayyano Garba a garin Jega da ke jihar Kebbi, Najeriya. A shirin da ya gabata kakakin shiya ta goma ta rundunar 'yan sanda mai headquarter a birnin Sokoto SP Gali na Kamba ya yi mana bayanin yadda suka gudanar da bincike kan wannan lamari a bayan da mahaifin Zayyanu Alhaji Garba Faranshi ya kai musu kuka. A bayan da suka gudanar da wannan bincike nasu ya ce sun mika takardun bincikensu da shawarwarinsu ga daraktan gabatar da ƙararraki a ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi, wanda shine yake da hurumi na dubawa ya ga ko ya dace a gurfanar da waɗannan mutanen a gaban kotu ko kuma a'a. Idan kuma ya ga yin hakan ya dace, shi wannan darakta wanda aka fi sani da DPP a takaice na jihar Kebbi shine yake da hurumi na zana irin tuhumar da za a yi musu a kuma gabatar da su a gaban kotu. A bayanin da 'yan sanda suka yi sun ce sun gabatar da waɗannan mutane da ake tuhuma a gaban kotun majistare suna neman da kotu ta bayar da umarnin a ci gaba da tsare su ko kuma a je a tsare su a gidan kurkuku har kafin su 'yan sandan su kammala dukkan binciken da suke gudanarwa su kuma miƙa takarda gaban shi daraktan gabatar da riki na jihar Kebin wanda zai gurfanar da su a gaban kotu. To haka kwatsam wannan kotun majistare da take garin Jega sai ta bayar da belin mutanen, waɗanda a bayan fitowarsu a cewar mudassir Isa da ya kubuta da rai daga irin azabar da ta kashe Zayyanu sai suka shiga yi masa barazana cewar za su hallaka shi. Wannan al'amari na sakowa ko bayar da belin waɗanda ake tuhuma da kisan kai da kotun majistare ta Jega ta yi, shi yasa har mahaifin Zayyanu yake zargin cewa watakila da hannun masarautar jega a wannan lamari duk da cewa alakar da kawai aka sani game da wannan batu da masarautar ita ce wurin da aka ɗauki waɗannan yara aka shigar da su aka gana musu azaba har aka kashe zayyano wato fadar sarkin jega sai dai kuma ya kamata a fahimci cewa wannan gida ne da sarki baya zama a ciki kuma bayanin da muka samu ma ya nuna cewar sarkin da ya gabata ma bai zauna cikin wannan gidan ba sai dai akwai mutane da suke zaune a cikin wannan gida. Sannan kuma a lokacin da suru yake bayanin abubuwan da suka faru, ya yi zargin cewa lokacin da ya gudu ya fito daga cikin zauren da aka tsare su aka musu azabar, ɗaya daga cikin mutanen da ya ce ya gani suna maganar fitar da gawar zayyanu shine magaji, wato magajin garin jega a bayanin nasa. kafin mu je ga cikakken bayanin da daraktan gabatar da kararraki ko dpp na ma'aikatar shari'a jihar kebbi kabir ali ya yi mana game da yadda ake ciki kan batun shari'ar waɗanda ake tuhuma da kashe ziyanu bari mu ji bayanin shi kansa magajin garin jega game da wannan zargi da aka yi musu sunana yahaya magajin garin jega to a rankaɗe kai ne za a ce mutum na biyu a tsarin sarauta ta gidan sarkin kabin ga a halin yanzu sannan kana sane da kurfe ƙorafen da wasu bayan Allah suka yi dangane da rasuwar wani yaro da ake zargin ya rasu hannun wasu mutane da ake tunanin 'yan banga ne wanda uban a cikin zarge-zargen da ya zargin masarauta da cewa kamar tana da hannu wurin kisan wannan yaro me za ka ce dangane da wannan zargin da aka yi to da farko dai wayannan abubuwan da shi uban wannan yaro ya faɗi ya faɗi ne a kan ra'ayin kanshi kuma ba mu mamaki saboda mun san yadda aka jawo shi ga jiki aka sa mai ra'ayi yan uba suka sa mai ra'ayi na shi sa masarauta game da wannan abin domin a bata mana sunan masarauta abin da ya faɗa ba gaskiya ba ne wannan masarauta ba ta da sa hannu ga wannan abin amma yana iddia'in cewa da aka kama yaran su biyu a gidan sarki aka je aka rataye su aka kuma azabtashe su to ba gidan sarki tsohon gidan sarki ne ba inda sarki yake zaune ba domin ba wannan sarki ba ko sarkin da wannan sarki ya gada bai zauna wannan gida ba tun lokacin dodo babu wanda ya koma zama wannan gidan don haka ba gidan sarki ba ne tsohon gidan sarki ne na fada to me kai yan banga da su waɗanda ake zargi a ciki yan banga da suka je nan suka zauna a kan gidan ba sarki bai ciki akwai mutane da yawa da dama ciki shi a dalilin zaman yan banga tun da yan banga yan unguwan ne ba su tambayi izinin kowa ba su yi ba sun dai san akwai dakuna wanda asafiya suka je suka shiga to kaga tunda aiki ne suke ma al'umma ba a su akwai mutane a gidan masu aure da dama akalla akwai daki ya kai 25 kowane daban-daban babu dan sarauta cikin gidan duka talakawa ne aka ba wurin eh, da matansu kowa da mata ne da ɗaya suna cikin wurin dalilin da ya sawo masarauta domin an tusa mai wannan ra'ayi su yan uba su samu biyan bukatarsu shi ne suka yi amfani da shi in ka ce yan uba su aka ke nufi yan uba kamar yan sarauta abokan jayayya saboda shi wannan ba allah shi wannan sarkin kabe ya nemi sarauta da yan uba sama ga su 35 daga cikinsu shi allah ya ba don haka ya gamu da kalubale na adawa kuma wannan adawa bata sa ya samu tasgaro ga jagoranci na mulkin shi ba to shine suke ganin yana za su su jawo su abubuwa su dushe yanzu tun da wannan al'amarin ya zama haka kamar an musanta ko akwai wani mataki kenan da masarauta za ta ɗauka idan har ta ɗauka wannan bata suna ne za a yi mata kenan babu wani abu da masarauta za ta ɗauka ko abin da ya wannan suka yi mana babu abin da za mu yi musu illa mun basu ga Allah eh, magaji kana ɗaya daga cikin waɗanda shi ɗaya daga cikin yaran ya ambata na cewa ya ganka kana da farko akwai alaka tsakaninka ko masarauta da su waɗannan 'yan bangan da ake gani kamar yaren sarki ne kamar da shi ya yi ƙorafi babu wata alaka iyaka waɗannan 'yan banga da suke gani lalle unguwar mu suke sa'annan na je da kai kaga distance ɗin da a tsakanin gidana da wurin gidan sarki ya za in taso da gidana karhe biyu ko karhe uku in zo in ban san abin da ke faruwa ba ga laluran matsalar yaran nan muna da taro na islamiyya na hito da safe zan zo gidan sarki mu je wajen taron islamiyya ne ga 'yan sanda sun gangara cikin gari lokacin ne muna nan wajen sarki aka bugo muna wai abin da ke faruwa a gari to a matsayin ku na shugabanni ko kuma me kuka yi ganin cewa rayuwa ta salwanta mun yi mashi uban yaron mun tausaya mishi na wannan abin sannan kuma mun gwada ma hukuma cewa wanda duk yayi lahi a yi tsaye a hukunta shi kuma hukuma ta kama yaran nan ta je ta tsare su kuma suna nan ana hukunta su kuma suna karkashin kotu har ila bisa yanzu suna on bail ɗaya daga cikin korafin da ya yi shine idan aka salwantar da rayuwa akan kama mutane kuma mahiya ba a cika ba da belin abin da ya shafi zargin kisan kai ba sai gashi ya ga an sako waɗannan wanda shi yasa yake ganin masarauta na da hannu wurin sako su ko kuma watakila rashin samun adalcinsa a kotu to gaskiya ni ban sani ba ya kamata ku tuntuɓi kotu ko hukumar shari'a to kamar da na faɗa can baya ranka ɗi kana cikin waɗanda shi ɗaya daga cikin waɗanda aka kama ɗin ya ambaci sunanka a matsayin magaji cewa yaga kana buga waya a lokacin da watakila abokin tafiyarsa ya zama babu me za ka ce kai kuma dangane da ambata sunanka watakila da aka yi menene hannunka a cikin wani lamari yanzu da ya hira da kuna ya ambata sunana amma gaba ɗai ga labari wanda ya basuwa tsakanin police station da cid da ig office babu inda ya mai ɗin sunana don haka yanzu da ya sako sunana ai ko ba a sako sunana ba aka sako sunan masarauta an sako ni menene watakila wani shari da za ka yi na karshe a cikin wannan badakala da ke faruwa dangane da kisan wannan bawan Allah to ba mu abin da za mu ce illa muna jimami shi wannan yaron da ya rasu Allah ya ji kanshi don haka babu abin da za mu je muna yi ma uwayen wannan yaron ta'aziyya Allah ya ji kanshi ya rahamashe shi mu kuma sunanmu da aka bata duk wanda ya mu riga mun bar shi ga Allah Alhaji Yahaya magajin garin Jega kenan. To kamar yadda na yi bayani, daraktan gabatar da ƙararraki ko DPP na ma'aikatar shari'a ta jihar Kebbi Kabir Ali ya yi cikakken bayani kan matsayin wannan batu na kisan zayyano. har ma da batun bayar da belin waɗanda ake tuhumar da kotun majistare ta garin jega ta yi a lokacin da 'yan sanda suka gurfanar da su domin a kai su kurkuku a kulle. A shirinmu na gaba za ku ji cikakken bayanin inda aka kwana kan batun na kisan zayyano. A madadin Murtala Faruk Sanyin na ni ne naku Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya. karfe uku na tsakar dare ne da minti ashirin da kusan hudu kenan a nan washington dc yanzu kuma ga muhammad awal garba da sharhin jaridan kasar kamaru Za mu fara shirin jaridu namu ne da jaridan Cameroon Tribune inda ta rawaito mana cewar kakakin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya musanta zargin da kungiyar Amnesty International take yi wa kasar ta Kamaru kasancewar dakarun tsaron kasar ta Kamaru suna wuce gona da iri wajen yakan Boko Haram da suke yi. Ya ce kungiyar ta Amnesty International zuke ta malla kawai take yi wa kasar ta jamhuriyar Kamaru kasancewar dakarun kasar ta jamhuriyar Kamaru suna yakar kungiyar Boko Haram din ne kamar yadda aka sharuɗa musu. Sai kuma jaridan nan quotidian ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma ta hango mana cewar kungiyan kwallon kafa na nahiyar afirka caf suna kokari na cire gasan kwallon kafa da za a gudanar a shekara na dubu da goma sha tara a kasar kamaru shine yanzu haka kungiyan take neman kagaba wa kasar ta kamaru cewar bata kammala gyara filayen kwallon kafar ta ba sai kuma jaridan premier ita ma ta nuna mana cewar yar adawar kasar jamhuriyar kamaru edis kawala ta ce gwamnatin paul Zambia tana kokari na take hurumin mata a fagen siyasar kasar ta Kamaru kasancewar har yanzu an gibawa mata kasonsu da ya dace domin su taka rawarsu daidai da takorinsu maza. Sai kuma jaridan Zenith ita ma ta labarta mana cewar ministan sifiri na kasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ministan tsaro na kasar Edgar Alemi Bango ya fusata kasancewar an tsegunta masa cewar babu sunansa a jerin sunayen ministocin da za su ci gaba da gudanar da mulkinsu da shugaban ƙasar Mustabiya. Shugaba biya dai ana ganin cewa a 'yan kwanakin nan ne zai yi wa gwamnatinsa garan bawul. Sai kuma jaridan The Guardian Post ta kasar ta jamhuriyar Kamaru ta ce a jihar 'yan awaren Ingilishin kasar hukumar shari'a ta fara sauraron jama'ar da ta kulle a gidan yarin birnin Boya amma yanzu talakawan jihar sun fito kwansu da su domin su kalubalanci hukumar shari'ar cewar dole ne a sako musu 'ya'yansu ba tare da waɗansu sharuɗa ba. Jaridan Dusahel ta arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar a garin Dubanga mutane biyu ne suka sheka barzahu a yayin da wani dan kunnan bakin wake dan kungiyar Boko Haram ya kai hari a garin na Dubanga. Za mu riga sharhin jaridar namu da jaridar The Post ita kuma ta ayyana mana cewar jagoran yan adawan kasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi ya yi kira da babban murya ga shugaban kasar jamhuriyar Kamaru biya cewar mutu dai idan yaki ya barke a kasar ta Kamaru kar ya kuka da kowa ya kuka da kansa domin har yanzu ya kasa sasanta rikicin yan awaren bangaren Ingilishin kasar Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Yanzu kuma sai ra'ayin da kuke bar mana a kan na'ura. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora kamfana Malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana ne game da jin daɗinmu mu 'yan najeriya game da samun sauƙi da janar muhammadu buhari ike yi a jinyar da ike yi a ƙasar london to wannan ziyarce-ziyarce da aka kai masa da kuma irin yadda aka ci abinci tare da shi aka yi annashuwa, to mu 'yan najeriya hankalin ya sake kwanciya domin shugaban ƙasar ina nan lafiya kuma nan ba da daɗewa ba zai dawo najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfala Malam Madorin jihar Jigawa. Assalamu alaikum. BOA Amerika daga Musa Obale sarkin guragun ringin Jigawan Najeriya. Amerika mun ji wani labari abunta har ma ta sanarwa masu sauraronta don samun ra'ayi cewar ministar najeriya ta ce mai bara zai biya haraji in haka ce mai bara zai biya haraji ai mai wani za mu samu lafi na bara domin ba da karfi a kan ta tukuru don mu samu don mun samu shiga jama'a don mu samu yanzu za mu biya haraji alhamdulillah daga musa amma da karfin kura gol Assalamu alaikum sashin Hausa na america Amerika. Sunana Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yoba, Najeriya. ina kira ga jam'iyyar adawa ta pdp ta jihar yobe ya kamata ta zo ta haɗa kanta a zo a yi tafiya ɗaya a yafi juna tsakanin manyan tafiyar pdp mu na jihar yobe tsakanin adamu maina waziri da Rima malon ingama in aka zo aka haɗa kai zon biyu kaɗai mun ci zaɓe a jihar yobe in ko ba haka muka zo muka ba sai dai mai ta wahalar banza muna fitowa takara ana kada mu sunana sani balak da ke guru hausare a jihar yobe najeriya yanzu sai labarai a takaice. Yayin da 'yan ƙasar Venezuela ke shirin shiga yajin aiki yau Laraba, shugaban ƙungiyar ƙasashen yankin da ake cewa OAS a takaice sun gana jiya talata da tsohon mai gabatar da ƙara na kotun manyan laifuka na ƙasa da ƙasa akan yiwuwa a tuhumi mahukuntan ƙasar ta Venezuela a kan take haƙƙin bil'adama. Sakataren na ƙungiyar OAS General Lewis Almagro ya faɗa a wajen taron manema labarai a jiya talata cewa lauya luis moreno ocampo zai taimaki kungiyar ya gani ko mahukuntan kasar ta venezuela sun aikata ayyukan asha sabon takunkuma to da sai mu ci a gaida kai ladan ibrahim ayyawa masu sauraro abinda ya sauka kenan a cikin shirin namu na hantsi baki daya sai da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da caji wato uku kenan agogon ghana za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da wani sabon shirin daga sassa daban-daban da muka girke wakilanmu allah yadda da za madadin shila dan din da ya taya ni gabatarwa da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu malama zainab da ta haɗa mana sautukan ni mahmud lalo ne ke cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka abin birnin washington dc